وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga farko ina godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin hikimar sadakar darawarsa subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara mana kasancewa a wannan majalisi a wannan masallaci a wannan yammaci na biyar a wannan wata mai alfarma wata ramadan farin farji da annabi muhammad alaihi abdullahi salatu a tamu taslim 1440 daidai wanda ya daidai da goma ga watan mayu miladiyar annabi isa 2019 idan lissafin ya inganta idan ba manta ba har yanzu muna cikin sura mai albarka suratul tauba a jiya mun kwana a aya ta 81 ko ya kamata mu tashi farkon aya ta 82 duk da mun dan fara tafsirin ta kadan sai lokaci ya yayi halinsa so za mu tashi aya ta 82 a cikin suratul tauba yadhaku qalilan yabku kathiran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا بما كانوا يكسبون نعم فإن رجعك الله إلى طاعته استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين نعم ayar da muka kwana a kanta ayar da Allah ta'ala ke cewa falyadhaku qalilan walyabku kaseera jaza'an bima kanu yaksibun yana magana ne dangane da abin da ya shafi al-mukhallifun mutanen da suka fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fita yakin Tabuka daga cikin munafukai waɗanda suka zauna gida domin manufar kare kawunan su kar su je filin yaƙi su mutu a can shi ne Allah ta'ala ce haku kalilin su yi dariya yar kaɗan a nan gidan duniya waliyabku kaseeran fil akhirah za su kuka mai yawa a ranar lahira jaza'an bima kanu yaktubun Allah ta'ala ce kukan da za su yi mai yawa din sakamakon abin da su kasance suna aiwatarwa ne wannan labari ne Allah ta'ala yake bamu na hali da za su samu kansu a gidan lahira da kuma irin abin da suke yi a nan gidan duniya na ganin al'ummar musulmi ta shiga damuwa sai su yi yar dariya kaɗan ba sa yin dariyar da yawa don kar a gane su shi munafiki har kullum baya son a gane munafincinsa kisa idan al'umma ta shiga cikin matsala yana dariya amma ba zai yi da yawa ta yadda za a gane murna yake ba shi sa Allah ta'ala ce haku qalilan su yi dariya yar kadan anan amma kuma za su yi kuka mai yawa a ranar lahira sakamakon mummunan abin da suka kasance suna aiwatarwa sai Allah ta'ala ci gaba da cewa fa in razaka Allah raddaka Allah min tabuka idan Allah ya maido ka lafiya daga yakin tabuka domin Allah na magana da annabi ne sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya fita yakin tabuka munafukai suka ki fita su bi shi har suna sawa waɗanda suka yi imani da shi suke son su je filin yakin ko kwanto a cikin zukatansu na cewa in kuka je ku akwai tsananin rana akwai zafi akwai kaza akwai kaza to shine Allah ya ce fa yarza akallahu idan Allah madaukakin sarki ya maido ka daga yakin tabuka ila ta'ifatin minhum zuwa ga wasu bangare daga cikin su mimman khallafa bil madinati min al munafiqin na mutanen da suka kifita su bi ka yakin daga cikin munafukai suka yi zaman su a Madina tare da mata da kananan yara da tsofaffi fastadanuka lil khuruji ma'aka ila ghazwatin ukhra sai kuma suka zo suna neman izinin ka cewa ya Muhammadu ko ya Rasulullah ba mu dama mu bi ka yaki in zaka tafi wani wannan dai kam ya riga ya wuce har ka dawo ba mu samu damar fita ba amma muna son kai mana izinin fita wani yakin da zaka sake fita tare da mu Fa lahum sai Allah ce to ka ce musu in sun maka irin wannan tambayar lan tukhriju ma'iya abadan ba za ku fita yaƙi tare da ni ba har abada walan tuqatilu ma'i aduwa kuma ba za ku yaƙi makiya tare da ni ba Inna-kun raditum bil qu'udi awwala marra ku riga kun zaɓi zaman gida a karan farko kun zaɓi ku zauna ba za ku je filin yaƙi ba saboda haka faq'udu ma'al khalifin ku zauna tare da mata da ƙananan yara a cikin gida da tsaffi don haka tunda haka zawa ku zama ku ba sai ku fito ba وهذا بالمقاطعة عنهم في بعض الأعمال wannan na ishara zuwa ga cewa Allah ya ce a gaya musu haka ne don al'ummar musulmi su fahimci yanzu babu kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da musulmai yaƙi ma sun ce za su ce su bari ba a buƙatar yaƙin su tunda dai a farkon al'amari sun zaɓi zaman gida to su ci gaba da zaman su tare da mata da ƙananan yara mutuwa dai ta san gidan kowa ko ka je filin yaƙi ko kar ka je filin yaƙi za ka mutu da ka mutu a gida haka nan sasakai gara ka mutu a filin yaƙi wurin ɗaukaka addinin Allah amma tun da kun zaɓi ku zauna gida kun zaɓi kar ku je filin yaƙi to faƙa uduma alkhalifin ku zauna tare da mata da ƙananan yaran tunda haka kuka zaɓa amma wannan na ishara zuwa ga cewa an yanke alaƙa ne na manyan ayyuka tare da su wanda wannan ya haifar da yanke ƙananan alaƙoƙi tare da su ta yadda ko sun zo kasuwa ba kuma za a saida musu ba idan suka zo wurin musulmi ga musulmi mai imani ga munafiki yana buƙatar wani abin sai ka sai da mu wancan wanda duk bai fita yaki tabuka ba in ya zo mu'amalar da ake mashi ta sha bamban da waɗanda suka je yaki tabuka saboda su tsani kansu har suka tsangwami kansu al'umma ba ta yi da su ثم أمره صلى الله عليه وسلم بقطع كل شفقة عنهم sannan manzo Allah ya umarni ce duk wani abin tausayi ma makara musu duk wani abu da za a tausaya ma mutum a tausaya wa bil adama ai mai rangwame su babu su a cire su daga ciki wa kana kad salla salla nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibn ubayy fa qala allah lahu abdullahi dan ubayy lokacin da ya mutu ibn salul kenan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi sallah annabi yayi mishi sallah dan shi abdullahi dan abdullahi dan ubayy dan salul shi je wurin manzon allah ya ce ya rasulullah ina neman alfarma Naka ba da rigarka ta zama likafanin da za a lullube babana da shi sannan ina neman alfarma a karo na biyu kuma kai mashi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa ma dan wannan duk bukatun nashi saboda dan mutumin kirki ne yana daga cikin zaratan sahabbai da suka damu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin zaratan sahabbai da suke bawa addinin Allah gudunmawa yana daga cikin sahabbai masu samfare imani tatacce da Allah ke jinjina musu yake yabo su don haka shi yasa da ya zo da neman alfarma wurin manzo Allah sai annabi ya masa amma bayan annabi ya mashi sallah ya dawo sai da ya gaya wa mutane cewa ku sani fa wannan riga ta wadda aka yi ma Abdullahi bin Ubay bin Salul man na munafukai ainihin likafani da ita da wannan sallar da na yi masa ba za su amfana mai komai ba a wurin Allah gobe kiyama kaga yayi hakan ne shi manzon Allah saboda dan shi da ya nemi alfarma bai kamata dan shi tunda mutumin kirki ana tare da shi ya nemi alfarma a masa ba amma dai manzo Allah ya faɗi wannan aikin da annabi ya mashi kuma ba zai mai amfani ba gobe kiyama wannan na nuna kenan munafiki idan an gane shi akwai abubuwa da yawa waɗanda ana kin yi masa amma kuma idan ana tare da ɗansa ko ƙaninsa ko wani nashi lallai ɗan adam yana cin albarkar tarayya da uwansa ya kamata tarayya da ɗan uwansa ta zama dalilin da za a yi rangwame dan idan kana da aboki kani shi ya maka ba daidai ba albarkar kawance da kuke da shi da ainihin abokinka yayan shi ko abokantakar ku ko kusancin ka da shi ya kamata kai kawaici ka kau da kai daga kusakuran da wannan ya maka koda ko baka ji daɗi ba duk da cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul Allah ne daga sama bakwai cewa manzo Allah munafiki ne kuma munafikai an ce a yanke musu alaka kuma a yaƙe su amma ɗansa tunda ana tare har wata rana yana cewa in har babana ya halatta a kashe shi a cikin maganganun da yake yi Allah ke maido maka da su ya sanar da kai manzon Allah in jinin shi ya halatta a zubar ni ka bani dama in sare kansa dan da duk zai faɗi wannan ya zaɓi manzon Allah fiye da baban shi ya zaɓa addinin musulunci fiye da mahaifinsa kuma bayan mahaifin ya mutu dan sai ya zo ya nemi alfarma wanda ya ce in an so a bashi dama ya kashe shi kuma gashi ya mutu sai ya nemi alfarma a yi mai sallah a sa mishi likafani da tufafin manzon Allah lalle ya kamata annabi ya tausaya mishi mishi wannan shi yasa manzon Allah ya masa domin bil mu'minina raufur rahim annabi na tausayi shi Abdullahi din ba wancan wanda ya mutum ba a'a dan da ake tare da shi da yake da ingantaccen ilimi lafiyayyen imani tatacce eh, sallamawa manzon Allah shi sa annabi ya je mashi sallah amma karshe sai tara mutane ga musu da likafanin da aka yi mashi tufafi na da ainihin sallar da ne masa ba za su amfana masa komai ba a wurin Allah madaukakin sarki bayan annabi yayi sallar sai Allah ta'ala ya aiko da sako a gaya mashi cewa mai wala tusalli ala ahadi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم Allah ta'ala تعالى ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan bayan an riga an wannan sallah kenan sai aka saukar da aya cewa karka ƙara yi ma ɗayan su sallah har abada duk wanda ya mutu daga cikin munafukan da sunan shi ya bayyana munafinci shi ya bayyana al'umma ta gane ba shi tare da al'ummar musulmi ɗari bisa ɗari aka cewa annabi la tusalli ala ahadin minhum kar yi sallah wa ɗayansu mata abadan wanda ya mutu har abada daga wannan kar ka wani wala kuma ala hili du'a alahu. kar kuma ka tsaya akan kabarin shi don yi mashi addu'a don nema mashi gafara ko kuma don zuwa ziyara domin kabari ana tsayuwa akan shi ne abubuwa guda biyu idan sabo ne ana tsayuwa kan kabarin don roƙa mashi gafara bayan an rufe shi idan tsoho ne ana tsayuwa kan kabarin da niyyar ziyara da kuma yi mashi addu'a a karo na biyu amma manzo Allah ce Allah ta'ala yake gaya wa annabi sa ɗaya daga cikin munafukai idan ya mutu kar ka tsaya kai mai sallah kuma karka tsaya a gindin kabarinsa da sunan ziyara ko kuma da sunan addu'a innahum kafaru billahi wa rasulih waɗannan mutanen sun kafirce wa Allah kuma sun kafirce wa manzansa sun yi wa Allah tawaye sun bijirewa annabin da aka aiko wa matu kuma sun mutu wa hum fasikun alhali suna fasikai ne suka rasu kenan sun mutu a hali na fasikanci fasikai ne su ai kafiruna sun zama kafiran da babu imani a cikin zukatansu makomarsu wuta ne saboda haka karka roƙa musu Allah gafara karka yi madayansu addu'a ita sallar gawa haƙƙi ne na duk musulmi a yi mishi ita wajibin al'ummar musulmi ne su sallaci ɗan uwansu haƙƙinsa ne su yi mashi ita idan an ce sallar gawa haƙƙi ne ga dukkan musulmi lokacin da ya rasu yan uwanshi musulmin da yake rayuwa tare da su su yi mashi wannan sallar to duk abin da ke ƙarƙashin sallar su ma haƙƙin shi ne a yi mashi na daga wanka kenan da ake ce ma wankan gawa na daga sanya likafani kenan sannan kuma sanya wa likafanin turare sannan ɗaukar shi bayan an mashi sallah sannan rufe shi saka shi cikin makabarta da ya mashi addu'o'i duka haƙƙinsa ne akan ku shi yasa Allah ta'ala ya fayyace mana zare da abawa anan cewa su munafikai kar ai musu sallah kar a tsaya kan kabarin su kenan wannan na nuna su masu imani ai musu sallah a tsaya kan kabarin su kuma ai musu addu'a duk mutumin da za a yi mai sallah sallar ta kunshi duk abubuwan da suke kafin ita da kuma wanda suke bayan ita waɗanda suke kafin sallar gawa shine yi gawar wanka da kuma yi mata likafani da kuma sanya ma gawar turare ina fata an fahimta kuma turaren ana so a sa mai kanshi. ba wai turare irin ainihin turaren yan bori za ka ji ana sama gawa a wani lokaci ba ka ji wani turare mai wani hamami hamami idan ka ɗauki gawa ka dawo sai ka ji baka ma jin daɗin hannunka da ka taɓa gawar da shi a'a gawa ana son a yi mata wanka a samu turare mai ƙanshi mai tsada in yana da kuɗi in kuma baya da da kuɗi a samu bawan Allah ya ɗebo cikin turaren shi mai ƙanshi a fesa wannan gawar ana sa ɗan feshi ana sa na mai duk wanda aka sa yayi abinda ake so dai gawar ta je kabari tana ƙanshi. a nuna cewa gata ne na musulmi suka yi ɗan uwansu sannan wankan gawan ba ana yi ne da ruwa ɗan kaɗan iri da ake zuba. ba a'a ya danganta ya danganta mutumin da ya wata ɗaya yana jinya kwance a asibiti babu yadda za a yi ruwan wankan gawan shi ya yi daidai da mutumin da mutuwar farar ɗaya ya yi a ɗazu ya yi wankan shi makila kafin ya fita yanzu yana dawowa ya kwanta bacci shi ke da sai tafi wankan ruwansu zai zama da bambanci domin wancan da ya ji ya kwana talatin akwai datti a jikinsa na wannan kwanakin da bai yi makan shi wanka da kansa ba kuɗin ba ku wanke shi ya fita ba don haka yana da buƙatar ruwa mai yawa da za a mai wankan gawa ya fita fas sabanin wancan da ya mutu ɗazu ɗazun bayan ya yi wanka da safe da rana da yamma ko makamancin wannan haka kuma ruwan gawa wanda za a yi mata wanka wadda hadari ta yi jini face-face ko ina a jikinta ya sha bamban da gawar da kuma ba irin wancan mutuwar ta yi babu jini a jikinta don haka kenan ruwan wankan gawa ba ruwa ne da yake da adadi ba ya danganta da yanayin yadda mamacin ya rasu ina fata fahimci wannan don haka kar a dauka wai dan ruwa dan kadan da ake sawa sai ka ga an wanke gawa ga jini nan ga kaza a ce dai a tattara haka na ai ruwan ya kare a a sai kun wanke shi fes ya fita ta yadda dangin shi na nesa in sun zo da abokan shi kafin a saka shi rami in suka ce a bude musu fuskar shi su gan shi su sumbance shi su mashi ya halatta a musulunci ya halatta dan uwanka bayan an mai wanka kafin ka zo har an dauki gawar an je makabarta kafin a saka sai ka ce ku tsaya ku yi min alfarma a bude mu fuska sai in kalle shi a bude ma fuska ka sa bakinka ka sumbanci goshinsa ko bakinsa ya halatta dan manzon Allah yayi kuma sunna ce sumbantar gawa to yanzu gawa idan ba a wanke ta tawanku ba ya za ka sa bakinka sumbance ta in ba a sa mata tare mai kanshi ba ya za ka ji kwanciyar hankalin ka sa ka kusa da shi so mu sani cewa haƙƙi ne na dukkanin musulmi a yi mashi wanka wanka fes ya fita a sa mai turare turaren ƙanshi na sosai sannan kuma a sanya mai likafanin da zai wadata ya rufe shi sai dai idan babu wadata inda zai rufe ne, amma dai akwai buƙatar a lullube shi duka da wadataccen likafani sannan kuma ku yi mai sallah ita sallar abin da ta ƙusa neman gafara ne da yafiya da afuwa, na Allah madaukakin sarki game da wannan mamaci babu wani abu da mamaci ke buƙata bayan mutuwar shi fiye da sallar gawa dan adam in ya rasu ba abin da yafi bukata a rayuwar shi kake da wannan sallar domin sallar tana dauke da lafuzza na fadanci wa Allah da nema mashi kusanci da nema mashi afuwa da nema mashi yafiya da nema mashi kwanciyar hankali cikin kabarinsa ba abin da mamaci ke bukata fiye da wannan sallar shi yasa duk wata addu'a da za a yi ma mamaci bayan wanda aka yi masa a cikin sallar sa ne bayan ta ne amma sai mu lura da kyau sai mu ga sallar an yi ta a gurguje yan mintuna an gama amma kuma an aka je wajen abin gannan rufe shi a makabarta a ta jaye jayen da bai da alaƙa da su mamaci ya mutu kuna cewa karanta mashi ayatul kursiyu me alaƙa shi da ayatul kursiyu bai da alaƙa da ita saboda shi ya riga ya tafi kursiyu shi ta wuce shi yayi ko kuma a karanta mashi iza jaa nasrullahi wace nasara bayan shi ya riga ya tafi kuma ko kuma a karanta mashi tabbate da a karanta mashi ina ɗaya na kalkausara a karanta duk wannan karance karance ku guje da alaka da shi shi kam tashi ta zama bai da alaka da su yanzu abinda kadai zai iya mora na alkur'ani shine in ya koyar da wani qur'ani sakamakon shi ya iya duk wanda ya karanta kam yana da sakamako a ciki ko kuma wani dan da shi ya haifa ya karanta ayoyi masu dimbin yawa cikin alkur'ani ya ce Allah ya kai ladar ga mahaifina confirm wannan Allah zai bashi ladar karatun da kai masa amma in ba ɗalibin shi da ya koya mu Qur'ani ba ba dan shi ne cikin shi da ya haifa ba duk wani wanda zai karanta Al-Qur'ani shi ba zai mori abun ba duk wani wanda zai mori zai karanta Qur'ani shi na kwancan ba zai mori wannan karatun ba don haka baya da buƙatar ku mai dogon karatu abin da yake da buƙata ku mai dogon addu'a babu kuma addu'a mafi tsada fiye da addu'o'in da aka yi masa lokacin da ake yin sallah gare shi haƙƙinsa ne ku yi masa wannan fa fi hadisi ibn umar ya zo a hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa annahu lamma tuwfiya abdullahi ibn ubay cewa lokacin da abdullahi dan ubay ya rasu atabnahu abdullahi sai dan shi abdullahi ya zo sunan dan abdullahi sunan baban abdullahi shi yasa ake ce mai abdullahi dan abdullahi dan ubay dan salul shi baban munafiki ne lamba daya dan kuma mai imani ne lamba ɗaya shi kuma ku duba yadda Allah ya khurujul hayy min al yadda Allah ya fitar da da nagari daga cikin tsatso na uba lalatacce bai gagari Allah ba duk lalacewa kai ta da mutum kirki a gidanka bai gagari Allah ba kuma duk nagartarka da kyawun halayenka kuma ya da mutumin banza a cikin gidanka yana yadda ya ga dama subhanahu wataala kuma a lokacin da ya Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda baban shi ne ya rasu yanzu a hadisin da Abdullahi dan Umar zai mana labari yace Abdullahi dan Abdullahi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da babansa ya rasu fasa'alahu an yu'tihi qamisahu liyukfinahu fihi ya roki manzon Allah cewa ya bada rigarsa saboda ya san tufafin manzon Allah alfarma ne albarka ce rashin lafiya ma idan mutum nayi na sosa gaye idan aka lulluba mai rigar annabi yasa sai ya warke idan mutum na ciwon ciki aka jika mai rigar manzan Allah ya sha ruwan sai ya samu sauki manzan Allah idan ya yi zufa kai shafi zufar shi ka shafa cikin ka duk inda ka je kai shi za a ji kana tashi dan zufar manzan Allah ma kai shi take yi Abu Hurairah ce idan turare na ya kusa karewa saboda talauci kun san Abu Hurairah talaka ne ba ko sisi amma ga madar imani ga kuma likewa manzan Allah ga son karatu duk sabon manzan Allah babu wanda ya kai shi hadar hadisi saboda shi ne mutum na farko da annabi ke haduwa da shi idan ya fito gidansa da su ba kuma shi ne mutum na ƙarshe da manzan Allah ke ban kwana da shi in zai shiga gida kuma da daddare yana liƙe wa manzan Allah duk inda zai da shi shi yasa dandana sai kaji ya ce manzan Allah ya ce kaza saboda tarayyar shi da annabi almajirin manzan Allah ne na gaske Ya ce to lokacin da ya ga kwalbatar turare shi ta danyi ƙasa, sai ya ta fatar Allah ya sa manzan Allah ya aike ɗanyi zufa idan annabi ya zuwa sai ya wuf ya zaro abin ganin kwalbar turarensa ya sa ɗan marfin yana karta zufar manzo Allah yana zuba cikin kwalbar shi shi turare ya karu saboda ya san turaren da ke ciki bai kai zufar manzo Allah kan shi ba sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzo Allah ce ka ba mu rigarka aro ka taimaka mana da ita ai in yi ma mahaifina da kafani da ita wa an yi sallah alaihi kuma ina son kai mishi sallah ina neman alfarmar kai mai sallah fa atahu qamisahu annabi sai ya shiga gida ya dauko rigar ya bashi bayan ya bashi wannan rigar tashi kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi kuma yayin wannan mahaifin nashi sallah duk da munafiki ne annabi ya mashi sallah ne ثم إن النبي صلى الله عليه fa'ala فعل كل ذلك تطيبا لقلب لقلب لقلب ابنه عبد الله duk wannan abin da annabi ya yi ya yi ne don sauƙaƙa wa zuciyar ɗan mamacin shi ne abdullahi ɗan abdullahi ɗan sulu annabi ya yi ma ɗan gata ne ya yi ne don ɗan don zuciyar shi ta samu sauƙi fa innahu kana min fudala'i sahaba shi abdullahi ɗan ɗan kenan yana daga cikin manya-manyan sabai masu falala a duniyar sabon manzon Allah yana cikin manya sahun farko mutanen da ake jinjina musu a babin imani wa asdaquhum islaman kuma yana daga cikin wanda musulunci shi da gaske ne wanda yace ya yadda ya kashe baban shi saboda annabi kai ka zama karan mutum bane amma wani ya yadda ya saba ma annabi saboda ya kyauta wa baban shi babanka zai umurce ka da abin da saba wa sunna ne sai ka ce to yana iya ai baba ne to shi baban ma ya ce zai aika lahira saboda annabi da kai da shi wa fi imani kenan kaga sabon manzo Allah ne daban ne shi sa da an faɗe su sai rika ce sallallahu alaihi sai ka ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su dan abin da suka wallahi ba ma iyawa ba ma iya abin da suka yi in dai su za a taba annabi ko za a taba addini ko mi suna iyi dan uwansu ne iyayensu ne yayyinsu ne kanninsu ne ƴaƴansu ne kowane ne ya taba manzon Allah zai ga infialin su zai ga aikin da za su yi nan take reaction din su zai gwada ma ba su tare da kai ya kamata ko duk mutumin da ya wannan shi ma a nuna mai me yake cewa a nuna mai tare lokacin da damuwa ta same shi shi yasa duk da baban shi munafiki ne amma ya nemi alfarmar annabi ya bashi riga a yi mai kafin ita annabi ya bashi ya nemi alfarmar manzon Allah ya bashi ya zo yin mahaifin sallah annabi ya masa sallah dan yana daga cikin mutanen kirki wa aktsaruhum ibadatan yana daga cikin sabbai masu yawan ibada washrah lahum sadran kuma yana daga cikin ashrahum sadran mai budaddiyar zuciya bai da riko shi zuciya shi ba ta rike wani irin mutanen ne yan tit for tat kai ya maida ma matani a wuce wurin an jiba da kuma dukan ba ai ba haka yake sa. mutum ne baya da riko ya rike ka a zuciya ka dame shi bai da wannan ɗabi'ar halinsa hali ne wanda ana yabawa ƙwarin gaske yurwa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam takallama fi ma fa'ala bi abdullahi bin ubay an ruwaito hadisi cewa manzon Allah ya yi zance game da aikin da ya mu abdullahi dan ubay dan salul shi munafikin kenan da ya mutu na bashi tufafi na annabi ya zama likafaninsa na sallah da annabi ya yi masa فقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله yace da rigata da sallar da ne masa ba za ta amfana mai komai ba a wurin Allah ba amfana za ta yi masa Tun da dai ba mutumin kirki bane bai mutu da imani ba sallar da annabi ya masa da rigar da ya saka ta annabi a matsayin likafani ba za su yi amfanin komai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi ya rantsuwa ce ina rantsuwa da Allah inni kuntu arju an yaslima bihi alfun min qaumihi dalilin da yasa ne mashi wancan ina fatar mutum dubu daga cikin family dinsa su musulunta dan mutum ne dan dangi mutum ne dan dangi kwaran gaske yana daga cikin adawar shi da manzon Allah saboda shi asalin dan Madina ne shi dan garin Madina ne nan aka haife shi sune manyan gari kafin annabi ya zo sune manyan mutane gidansu sune babban gida da ake mutunta yan gidan ake darasta su a Madina kafin zuwan manzon Allah amma damuwar shi da kiyaye shi da annabi da annabi ya zo Madina sai zamana babu wani wanda ake ganin girman shi kamar annabi a Madina duka shi kuma sai ke ganin dan mai zuwan annabi zai zama dalilin disa shi hasken gidansu da ganin kimarsu wannan yana daga cikin dalilin adawar shi da annabi sallallahu alaihi wasallama da adawar shi da addinin musulunci amma a tare da haka manzo Allah ya ce wannan abin da ne mishi wallahi dalilin da yasa nayi fata nake cikin dangin sa mutum dubu su musulunta sakamakon wannan aikin Na riga ta da na bada duk da mun san ba mutumin kirki bane na sallar da ne masa duk da mun san munafiki ne zai iya zama dalilin musuluntar mutum dubu daga cikin danginsa wa yurwa annahu aslama alfun min qawmihi yadda annabi ya faɗi adadin mutum dubu kuma an yi riwayar hadisi cewa dubun sai da suka musulunta bayan mutuwar shi kuma mutum dubu daga cikin dangin shi da da sun shiga addinin musulunci shi ya tattoge sai ka kare su yake gwada matsala ce shi kuma bayan tafiya shi kuma dubun nan suka taho suka musulunta suka bi manzon Allah suka tallata addinin musulunci suka zabe shi a matsayin hanyar rayuwa manzon Allah yake cewa na ba shi sun gashi da rigata a matsayin riga wanda ya sanya a matsayin likafani sannan sun gane ne mishi sallah wannan zai sa su fahimci cewa wancan abin da yake ga musu ni ba na kirki bane gariya yake yi don haka zukatan sai su kokonto akan abin da yake gaya musu dan ɗabi'ar sa shine sai zo wurin manzon Allah ya zauna a yi karatu da shi duk wahayin da aka saukar ya ji da kunnensa tafsiri da bayanai da manzon Allah zai yi sai ya zagaye kuma gefe rika gayawa kafirai da ainihin yan ƙananan munafukai yan fatinsa cewa kun ji kun ji kun ji na fahimci kaza na fahimci kaza don haka kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza idan ma Allah ya bada labarin cewa kafirai za su kaza nan gaba sai ya kwashe ya ga musu kun ji Muhammad ya ce za ku yi kaza nan gaba in ji Allah ya aiko shi don haka abinda nake so da ku kar ku idan ku karyata shi ya manta cewa Allah da ya tsara za a yi shi ne ba da labari babu wanda sai ya ya kauce ma abin da Allah ya tsara shi yasa su munafikan ai kafiran sai an ce musu sai na za su ce kaza sai su zauna a yi mitin ba za a ce ba lokacin nayi kuma sai su ce har su ke mamakin waya kuma akai muka ce ne sun manta da cewa Allah da ya halice su shine ya kalli su ya tsara cewa za su ce ya tsara cewa za su aiwatar don haka babu yadda suka iya na su kauce ma abin da Allah ya tsara duk da munafiki ya je ya ba su satar ansa an ce za ku yi ku kuma ku ki dan kar annabta shi ta tabbata dan kar gaskiyar zancen manzanci shi ya fito cewa ya bada labarin kaza zai faru kuma ya faru ku ki dan mutane su gane ƙarya ne annabtar tashi ko manzancin nashi ko abin da ya faɗa amma tunda Allah ya ce za su ce wallahi sai sun ce tunda Allah ya ce zai faru wallahi sai ya faru wannan ya sanya da yawa daga cikin munafikai suka dawo daga cikin kafirai suka musulunta suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama suka zaga addinin musulunci sai Allah ta'ala ya ce wa idza wala tujibuka amwaluhum biko ولا tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum إن وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم أو تآي ولا أولادهم kada dukiyar da kafirai suke da ita ta burge ka haka yawan ƴaƴansu kar ya baka sha'awa kar ya burge ka innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya Allahu ta'ala manufarsa da wannan dukiyar tasu ya azabtar da su da ita a nan gidan duniya manufar Allah madaukakin sarki kenan ya azabtar da su da wannan dukiyar tasu a nan gidan duniya dukiyar ta zame musu azaba dukiya ashe tana zama ma bawa azaba a nan duniya Allah ya baka ita kuma ya hana ma hankali ga dimbin dukiya amma ga zunzuru ta rashin kwanciyar hankali kuma ƙarasa ta ba ma azaba ba yadda za a kamore mata bayan rashin kwanciyar hankali ta tabbata a cikin rayuwarka Allah ta'ala yake cewa maza Allah kada dukiyarsu ta burge ka kada tarin 'ya'yansu su burge ka dan adam daga cikin abin da ke nuna yana da jin daɗi a rayuwar duniya Allah ya bashi wadata ya bashi 'ya'ya. duk lokacin da ka samu ɗaya ka rasa ɗaya sai ka ji kana tawaya idan Allah ya baka dukiya ba haihuwa zaka ji kana ta waya ya baka haihuwa da yawa ba dukiya kuma sai ka ji kana ta waya to su Allah ya hada musu duka ga dukiyar kuma ga ƴaƴan amma Allah ta'ala ya ce wa manzansa kar wannan ya baka sha'awa kar ya burge ka kar ya ruɗe ka kawai Allah ta'ala na nufin ya musu azaba da ita ne a nan gidan duniya wa tazhaqu anfusuhum kuma zukatan ainihin rayukan su su fita wa hum kafirun su mutu suna kafirci manufar Allah ya ba su wadata ya ba su ya'ya dan su ji daɗin rike kafirci su kuma su mutu akan haka Allahu ta'ala ya kama su da wannan gobe kiyama karrarat hadhihi al-aya an maimaita wannan ayar ma'a taghyirin fi alfaziha tare da cewa akwai dan canje-canje a al'aidifin lafuzzanta tambihan ala anna ashadda al-ashiya jazaban lilqulubi wal khawatir al-ishtighal bil amwal wal aulad Allah ya maimaita wannan dan ya tunatar da mu ya ja kunnan mu ya fayyace mana zare da abawa akan cewa mafi tsananin abin da ke jan hankalin mutum yake ɗaukar tunani ya tafi da shi nesa shine dukiya da yaya yana daga cikin abin da ke ɗaukar hankalin mutane wani tarin kuɗi idan Allah ya bashi wadata sai rika ganin cewa shi babu ya shi ya ɗauki hankalinsa ya tafi da zuciyarsa ya kasa gane cewa Allah ne ya mashi har idan za ku zauna kuna magana da shi sai rika nuna maka kokarin shi ne fa ya dade yana tari plan yi. tsarawa yayi ya manta cewa kafin ya zo in tsari ne akwai iyayen tsarin da wurinsu ya koya kila shi yana da digiri ɗaya ne ya yi karatu ne a wurin malaman da suke da masters da phd professors wanda in shi ya karanta tattalin arziki ne a jami'ar da ya digiri ɗaya ya zama mawadacin da yake tunanin plan ɗin shi ne da tsarawar shi da tattalin sa yasa ya tara akwai malaman shi professors ne a wannan area a wannan fagen su authority ne a harkar economy duniya in suka tashi kai magana ana yadda cewa professor wane ko dattawa ne a economy ya ce kaza kai idan ka tashi kai magana ba ma a kallon ka duk tarin duke da kake da ita amma sai kake ganin tarawarka da wayau da tsarawa ne yasa ka tara idan ka je jami'ar da department da kai karatu akwai wanda yake kwarewa a wannan harkar shi rubutu yake ma kullun a yadda za a yi a wannan tsarin kuma bai kai abin da kai ka tara ba da wayo da dubara ke sawa da ɗimbin ilimi ke sawa a aji da su ya fi ka ajewa don shi profesa ne a wannan authority ne a harkar ina fata fahimta ashe kenan Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da wannan ne dan ya san zukatan dan adam na tafiya zuwa ga dukiya a mafiyar lokaci haka kuma ɗan adam na takama da yaya wani lokaci idan ka fito gida kaga kana da zaratan samari kawai ga ta gasa sama duk ƴaƴanka ne in kace su gaba da bugun wancan ba su tsayawa sai sun mai ligiligi saboda kai ne baban su duk rigimar da za a yi kai kace ku buge shi ne nace kuma ba shi kashi za su in kuma bai buguwa ya ce bai buguwa da sun haɗa ido da wani cikin ƴaƴanka zai ce a dai hakuri wallahi a sasanta kai kuma zai ka ji daɗi kana da zaratan kattin da ke iya kare mutuncinka kare gangar jikinka in za a taɓa ta ko abin da ya kama da wannan amma duk da haka manzon Allah Allah ta'ala ce kai yace da shi kar wannan ya burge ka tarin dukiyarsu da zunzurutun ƴaƴa da suke da shi kar ya baka sha'awa kar ya burge ka kadai Allah yayi nufin ya tara musu 'ya'yan da dukiyar ne dan ya azabtar da su gobe kiyama wannan na isharar zuwa ga cewa yana daga cikin abin da ke jan hankalin dan adam ya dauki tunaninsa 'ya'ya da dukiya wa ma kana kadhalika yajibu tahdhira minhu marratan ba'da marra duk abin da ya zama haka ne to dole ne kai taka tsantsan a cikin yinsa a cikin sa dukiya kai taka tsantsan ƴaƴanka kai taka tsantsan idan ka sake ma dukiya sai ka raba ka da Allah haka kuma ƴaƴanka in ka sake musu ma sai su raba ka da Allah da yawa daga cikin iyayen da soyayyar ƴaƴansu ya sa sun rabu da Allah ba tare da sun sani ba da yawa daga cikin masu kuɗin da son dukiya da tarinta da ganin yawanta ya sa sun ɓata da Allah da manzon shi tuntuni ba tare da sun sani ba saboda tarin dukiya saboda tarin yaya saboda haka yaya da dukiya sai mun yi takazanzan dukkan su duniya zaka bar su kuma ba wanda zai ma amfani lahira cikin su sai dai in yayan ka yi aikin ka gina su da tarbiyya ta gari sai ka ci more su gobe kiyama sai dai dukiyar in ka yi aikin alkhairi da ita anan gidan duniya ka ci more ta gobe kiyama amma dukiyar karan ta ka tokam da ƴaƴan ka tokam a dauke su a kai su lahira ba amfani da su yi musu zaman kirki ba so kaga kenan bai kamata bawa ya rudu dukiyar da Allah ya bashi ba ya rudu da haihuwa da Allah madaukakin sarki ya masa wa tanbihan ala anna aduwallahi yuqata wala yubali bima indahu min al-aulad wal amwal haka ayar tana nuna mana cewa makiyin Allah ana yanke alaka da shi ba tare da an yi la'akari da tarin dukiyarsa ba ko kuma dimbin 'ya'yansa. duk tarin dukiyar da yake da ita tunda dai bai san Allah ka gano sai ka yanke alaka da shi duk tarin ƴaƴansa sai ka yanke alaka da shi fa in kana auladuhu salihin idan 'ya'yan shi kawai na kirki ne fa ni'amahu to madalla da su idan 'ya'yan kirki ne to ma da lardunnan 'ya'yan da suka zama na kwarai da za a iya babansu kawai ci saboda su yana iya cin alfarmarsu har abubuwa kiyama har a ran tashi alkiyama mahaifi yana iya cin moriyar ɗanshi na gari don ya tabbata a hadisi cewa duk wanda ya haddace alkur'ani ma'abuta alkur'ani ƙwararru ƙwararru a cikin karatun ƙur'ani na tashi alkiyama Allah ta'ala bai ce da su ikra wartafi ku karanta daga darajar ka rera qur'anin ana ma promotion fa inna akhiri manzilika inda akhiri ayatin takra'aha karshen matsayinka a wurin Allah karshen ayat da ka karanta kana karanta ana ma promotion kana karanta ana ma promotion idan aka kai ka aljanna madaukakiya sakamakon har da kake da ita sai Allah kuma ya duba ce ina mahaifinka sai a ce gashi ina mahaifiya gata albarkar dan ku da iya alqur'ani kuma an yafe muku zulbanku ku ku tawo ku shiga aljanna tare da shi sannan kuma a nada muku kambe daga cikin kamben sarauta na aljanna bayan an kai ku aljannar ma a sa ku ku ne saraki mai unguwar unguwar ku aljanna matar mai unguwa ita kuma musu kowa da kamben shi da sun fito a ce wannan dan su hafizi ne suna dauke da wani taji a kansu wani rawani a bisa kansu wanda ba sai ka tambaya ba dan su ya iya qur'ani a duniya shine kake ganin wannan alamar hular a kansu anan a cikin aljanna ya ku yan a cikin aljanna kowa ana gane shi da alamarsa mahaddacin alquran da kaga shi za ka gane shi da alamarsa Za ka ga mutum ya sa kaya kala saba'in kamar yadda maza Allah ya faɗa duk sanda zai fito daga gida kaya kala saba'in yake sakawa kuma ba tare da sun yawa ba dan ba zahi yake ba can kuma baka ganin sun yi mai rashin kyau saboda Allah ne ya tsara mushi sa haka wani ado ne na musamman da ka gaishe wani walwalin waliyu yana kyalkyali ko ta kuma duk kalar da aka sa ba ta rufe yar uwarta ba ba ta hana ga waccan in ba Allah ba ke iya wannan tsarin ka sa riga saba'in kuma kowace ana ganin ta ai sai fa'alul lima yurid sannan kuma za ka gansu suna tafiya a cikin aljanna cikin nutsuwa da ka gansu riga saba'in cikin nutsuwa na tafiya to Allah rahmani a duniya an yi gwagwarmaye Qur'ani an sha hadda an sha kwami ladan mai kiran sallah shi ma manzo Allah ce za ka kishi da alamar shi a lahira ba sai ka tambayi kowa ba da ka kishi aljanna za ka shi dan dogon wuya na ban sha'awa na kyau da ka ga mutum da dogon wuya na ado to wannan ladan ne liman kuma manzo Allah ya ce a lahira za ka gansu aljanna suna dan doro na ban sha'awa na dan budawa haka tunda nan duniya ba su buda ba can sai su dan yi doro in ka gansu da haka liman ne a nan gidan duniya haka Allah ta'ala ya fayyace su waɗanda suka je filin yaƙi da alamarsu malamai da alamarsu kowa da alamarsa ta'rifuna kullum bisimahu kowanne daga cikin dan aljanna ka gane shi da alamar da Allah ya masa haka kuma dan wuta yan wutar su ma kowa da alamarsa gurgudan aikin ka irin gurgudan alamar da za a yi maka a gane ka Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shiga wuta ya samu a cikin yan aljanna na'am sai Allah ta'ala ce wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum hmm. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين نعم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الله تعالى وإذا أنزلت سورة idan aka saukar da wata sura daga cikin alkur'ani ai an aminu billahi surar ta zama tana kunshe da ma'ana ta cewa ku yi imani da Allah wajahidu kuma ku yi jihadi ma'a rasulihi tare da manzansa ista ista'adanaka ulul tawli minhu masu wadata ulul tawli ai dawil ghina ma'abuta wadata da iko ga kudi ga mulki sai ka ji suna cewa amma kuma munafukai ne ga kuɗi ga mulki Allah ya ba su kuma ga zunzurutun munafinci a cikin zukatansu wa qalu sai sai darnanakum mal qaidi sai ai ya manzo Allah bar mu dai nan gida mu zauna tare da mata da kananan yara ko ku tafi yakin muna nan kawai tunanin shi saboda mulkin da yake bisa shi da dukiyar da ya tara kar ya mutu ya bar su kila idan ya je filin yaki a kashe shi can sai su zo wurin manzo Allah sai ya rasulullahi bar muna muna nan tare da ƙananan yara da mata muna zaune tare da su mu zauna tare ku kuje yaki razu bi an yakunu ma'al khawalifi sun yarda sun zabi su zauna tare da mata da ƙananan yara waɗanda ba sa iya zuwa yaki saboda rauni na mace saboda rauni na yaro saboda rauni na tsoho su an yarje musu addini su zauna gida ba sai sun je filin yaki ba shari'a ta yarje musu mace in kace ta je yaki wani wata da ta gama an bige wani rudewa take mata jini za ta gani hankalinta ya tashi abinda namiji zai iya gani zuciyar shi ta dauke mace ba za ta iya daukewa ba wata tana iya ganin gawa ta suma ita ma da kyar za ta farfado ko kuma ku ne ke kama gawar ku je ku rufe ta hankali ku kuma ku dawo in ba namiji ba wa ke sata a makabarta sai namiji mace ba ta iya ba, amma namiji zai je ana sa wani cikin makabari shi kuma ya sa hannu ya dauke wayar wani a makabarta shi yasa sata aiki ne na namiji din namiji shine ake sa ran zai iya zama barawo shi sa Allah da ya tashi magana farai cikin alkur'ani sai fara da maza ce asariku wasariqatu barawo namiji sanan sai ya kawo ya mace ne ita ya karo ce amma a harkar zina kuma duk inda kaga zina ta habaka to mata su ne iyayen gidanta su suke yadda a yi ta suke rawwaja ta suke tallata ta in mata suka shiru ba wanda ya zina shi yasa Allah ta'ala ce azzaniyatu wurin magana zina sai aka fara da su don su ne helkwatar harkar azzaniyatu mata mazinata wazzani da namiji mai zina so kun ga sai aka fara da mace anan dan harka su ce sai aka fara da namiji a can dan harkan maza ce namiji ne zai iya zuwa gidan kabari yayi kulumboto yayi kaza mace makabarta ma ba ta iya zuwa tsoro take ji yadda namiji zai shiga makabarta da daddare dan wata manufa mace ba za ta iya ba dakin ta ma tsoron fitowa take da daddare haka ne ko ba haka ba so shi yasa Allah ta'ala ya ba su dama mata saboda raunin su zauna gida ba sai sun je yaki ba yara tsoro gare su suma yanzu yaro in ya faɗi yana iya tashi lafiya lau amma da ya fadi wai ga ya ga jini sai fashe da kuka amma da bai ga jini ba kuma sai ya daure a ɗabi'arsa irin ɗabi'ar mata gare shi da mace da yaro ba sa son su ga jini ya fito yanzu su zai tashi to shi yasa Allah ta'ala ita kuma harka yaki harka ce ta zubar jini harka ce ta zubar rayuka harka ce ta zubar hannaye zubar da kawuna ya mace za ta iya dauke wannan shi sa Allah madaukakin sarki ya yafe musu a shari'ar mu musulunci cewa mata da ƙananan yara da tsofaffin da jikinsu baya da karfin da za su gudu su zauna gida kar su je ko ina to shine munafukan da ke da kuɗi da mulki su kuma sai su ce wa manzo Allah zarnanakum ma'al khalifin bar mu mu zauna tare da waɗannan waɗanda ba sa iya fita yaƙi radu bi an yakunu ma'al khawalifi sun zabi sun yadda su zauna tare da mata da kananan yara a cikin gida wa ala qulubihim Allah ta'ala ya yi rufi akan zukatansu fahum la yafqahun ba sa fahimtar alkhairin da ke cikin yaki balantana su je an rufe zuciyar duk alkhairin da yaki ya kunsa su ba sa gani yan uwa yaki a wurin al'ummar musulmi alkhairi ta gosu fuska imma al-maut wa shahada wa imma an-nasr wal ghanima shi al'amarin musulmi idan ya je yaki ko dai a kashe shi a filin yaƙi ya zama shahidi dan aljanna automatic yana da automatic ticket zuwa aljanna saboda ya mutu a filin yaƙi ko kuma ya ci a ci nasara su kwaso gani masu su raba shi musulmi idan ya je yaƙi bai da asara ko dai a kashe shi dan aljanna ne ko kuma su kwaso gani masu, in ba a kashe ba sun ci nasara su kwaso ganima su su raba kuma su ji daɗin duniyarsu kaga shi yaƙi alkhairi ne amma a tare da haka manzo Allah ce la tatamannu liqa al'adu wa sallallahu alaihi hadisi ingantacce annabi ce kar ku fatar Allah ya kawo yaki kace Allah ya kawo rigima ka daga hannu ka kira ya Allah Allah ka sa tashin hankali zo a a duk imanin ka ka roki tashin hankali duk shirin da kake da shi roki zaman lafiya manzo Allah ce sallallahu alaihi ku roki Allah Allah ka ba mu zaman lafiya ya zama addu'ar ka kullun Allah ya kai ba da zaman lafiya amma idan yakin ya zo kuma sai ka tsaya tsayin daka in kuma yakin ya zo da ka roƙi zaman lafiya sai Allah ya kaddara za a yi to kuma karka ji tsoro wala khafu wala tahzanu kar ku ji tsoro kar ku bakin ciki wa antumul a'launa ku ne madaukaka in aka je filin yakin amma fa inda gaske kuke kuna da imani in kuntum sadiqina fi imanikum in dai imanin ku da Allah da gaske ne Allah ya yi alƙawarin sai ya taimake ku da haka kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki ku din ne dai daukaka ku a wurin Allah a nan gidan duniya a filin yakin da za a ci to ta ce kenan Allah na lallashi na zukatan masu imani dan su san akwai alkhairi a cikin yakin kar su ji tsoron fita saboda Allah ne ya kaddara aje ayi amma su munafikai sun kasa fahimtar alkhairai da ke cikin yaki shi yasa suke ainihin gudun sa walau kanu yafqahuna da sun kasance sun san alkhairin da ke cikin yaki la adraku ma fil jihadi min quwwatin wa karama wa baqa'in karim da ainihin sun zabi su zauna su tafi yakin saboda abin da za su samu a cikinsa na ƙarfi domin duk lokacin da ka je yaƙi ƙarfin ka ƙaruwa yake ƙarfi ta fuskar experience dabarar yaƙi ƙila dabarun da ka tafi da su ka samu linki a yaƙin da ka yi na kwana biyu ko kwana uku dole ka samu ƙari akan abin da kake da shi na dabarar yaƙi na experience na kaza na kaza ina fata fahimta sannan kuma akwai karamci da Allah zai maka a cikin al'umma da an kalle ku aka ce kuka je yaki sai mutane ma su rika jin kuna daban ne kamar yadda soja in ya shigo cikin farar hula yake ji shi wannan musamman ne haka bar dai in ya je yaki ya dawo yake ji shi na musamman ne a cikin al'umma kuma al'umma ke mai kallon shi na musamman din ne irin yadda in soja ya zo al'umma na mai kallon na musamman ne kaga ashe kenan a cikin yaki akwai karamci akwai rayuwa ta karamci rayuwa mai daraja ta yadda in an kalle ka rika ganin kibar abin da ka je kayo wannan yakin da kayo ka dawo na daga darajarka yana ƙara ma kima a cikin society cikin al'ummar da kake rayuwa to su duk san wannan ba Kuma fi takhalluf min التخلف wa ضعف wa fina'in damir sannan da sun san abin da ke cikin zaman gida da rashin fita filin yakin na abin da yake haifarwa na rauni da an ga ka ganin ka wani raunan ne mai rauni saboda mata raunin sai aka ce kar su je yara raunin sai aka ce kar su ji tsofaffi raunin sai aka ce kar su ji kai kuma kato kai ma kai zaman ka kaga sai da an dawo aka ganka cikin masu rauni kai ma sai ba kallon me kallon me rauni sannan kuma akwai muhana akwai wulakanci a rika kallon ka a wulakance cewa ga kato har kato saurayi har saurayi amma an je jihadi shi ya kifta sai a rika kallon ka kawai arha kamar baka da wani matsayi a cikin al'umma sannan kuma ka bude maka kanka fili na zargi duk wanda ya ga kai ka zargi ka anya wani kan imanin shi da gaske ne an ji yaki bai je ba domin duk mai imanin gaske daga cikin sahabbai murna yake Allah ya kawo yaki duk da ba su addu'ar Allah ya kawo amma idan yaki ya zo murna suke yi babu ɗaya daga cikin su face yana roƙon Allah ka sa in na je kar in dawo shi sa in za su filin yaki ban kwana suke da iyalinsu ya sai mun na ya fi miki Allah ya haɗa mu aljanna kima addu'ar Allah ya kashe ni kar in dawo miji ke ce mata shi Allah ta addu'a Allah ya kashe shi can ita kuma saboda gwaran kauna da soyayya tana cewa Allah ka karɓi ran mai gidana a can saboda ta san ba aikin ba za ka je ba kai kuma ta ka ba ta ma fatar mutuwa nan wani ko ba haka ba ba ta ma fatar mutuwa fata kake ka take dawo lafiya sai dafa idan ka tara manyan kuɗi ka tara manyan kuɗi kuma sai ta fata ka tafi da su ci ta ci tumuni kamar ce a raba musu gado ko ba haka ba haka da yawa mata da 'ya'ya a yanzu suke ainihin iyayensu 'ya'yan matan kuma sai mazaje su fatan mutuwa saboda suna ganin sun tara abin duniya musamman idan matan ba samu ainihin a tarbiyya ta addini ba sun kasa gane cewa duk mai arziki arzikin nashi ne ba naku bane idan ya mutu araba muku gado sai lalace shi sa mafiya za ku ga mai gida ya bar kuɗaɗe na fitar hankali yana mutuwa araba gado ka rasa ina suke ji ƴaƴan sun koma talakan yanda suke saboda ai shi ke da arzikin ba su ba ina fata an gane wannan shi sa zaka ga an raba din kuma ya lalace saboda dama nashi shi ke da abin sa mai abin ya tafi ya bar maku hoto ne ya tafi da arzikin hoton kuɗaɗe ya bar muku da gidaje hotuna ne sai wannan hotunan ruwa ya buge su duk su laushi su lallace kowa ya watse akwai waɗanda iyayen za su ba musu gidaje a kaza a kaza a kaza amma wallahi sai ya koma bai da ko taki daya na ƙasa wannan ya faru har anan garin Katsina har anan garin Katsina ko wanda mahaifi ya mutu ya bar ya mallaki gida daga babansu ya fi goma sha wani abu amma yanzu haka gidan haya yake wallahi yanzu haka gidan haya yake nashin da yake ciki ma ya sai da haya yake yi a nashin da ya gada ashe wa ki bada arziki to don me za ka yi fatar wani ya mutu da kai kai arziki na ne. ai ba sai ya mutu bayan Allah ya so ya azurta ka da azurta ka yana nan ko bai nan mai badawan ai yana nan shi subhanahu wataala kuma ya san da kai roke shi mana sai ka roke wani ya tafi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai Allah ta'ala ce lakin na rasul ina ga ne kamata mu kwana ko mu kwana nan insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 88 a cikin wannan sura mai albarka abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa da yafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sani ko za a samu tambaya ɗaya ko biyu babu kuma sai mu addu'a na'am yau karatun ba ba tambaya ko Ah, wannan muka faɗa dai Allah ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa Allah ya samu mu cikin bayan sanar gurin albarkaci rayuwar mu wannan kasa ta mu Najeriya Allah ta'ala ka zauna da mu lafiya jar mu ta kasa Allah ka fararo mana zaman lafiya ka ƙara mana yarwar arziki a ciki muna roƙon Allah ƴan uwan waɗanda ba su da lafiya ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika inshallah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sabil karim assalamu alaikum